Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jami'an tsaro a Masar sun ce mutane 305 ne suka rasa rayukansu bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari wani masallacin Juma'a da ke cike da mutane a arewacin yankin Sinai. 25 daga cikin waɗanda suka mutun ƙananan yara ne. Ofishin babban lawan gwamnatin Masar ya ce 'yan bindigar tsakanin 25 zuwa 30 ne suka kai wa masallacin Al-Hauda da ke birnin Bel Ahmed hari. maharan dai sun isa harabar masallacin ne cikin mota suka tayar da bambai sannan suka ruga cikin masallacin inda suka buɗe masu ibada wuta lokacin da mutane ke ƙoƙarin ficewa har ya zuwa yanzu dai babu wani ko wata ƙungiya da ta fito ta ɗauki alhakin harin a jiya asabar dabban mutane ne a ƙasashen turai suka fito zanga-zanga domin karrama ranar kawar da cin zarafi ga mata ta duniya a birnin paris ɗaruruwan mutane ne suka yi maci bayan da shugaban ƙasar faransa Emmanuel Macron ya sanar da shirinsa na shawo kan cin zarafin da ake wa mata a ƙasar. Ya ce cikin shekarar 2016 mata 123 ne suka rasa rayukansu sanadiyar abokan zamansu ko kuma tsaffin abokan zamansu a Faransa. Macron ya ce cikin shirye-shiryensa akwai ƙarfafa dokar kan waɗanda suka ci zarafin mata da ƙarfafa mata gwiwa wajen ɗaukar mataki idan hakan ya faru. da kuma ƙara ilmantarwa kan wannan batu. A wata sanarwa da ƙungiyar Daya Feminism mai rajin kare 'yancin mata ta fitar, ta ce shirin da Macron ya fitar abu ne mai kyau, amma dole sai an ƙara da ƙoƙari da kuma kuɗaɗen da za a tabbatar da su. A faɗin duniya an gudanar da zanga-zanga ƙasashe irin su Brazil, Mozambique da kuma Turkiyya. a birnin Rome kuma zanga zanga ta haɗa da mutanen da ke aiki a gidajen da aka ware domin matan da suka guje wa cin zarafi daga mazajensu ko kuma samarinsu masu zanga-zanga sun yi kira ga 'yan siyasar italiya da su mayar da hankali kan wannan batu su kuma samar da ƙarin kuɗaɗen da za a rika samar da mafaka ga matan da taimakawa ƙungiyoyin da ke agazawa matan to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rundunar wanzan da zaman lafiya ta majalisar ɗankin duniya da ke ƙasar mali ta jami'an ta hudu da sojojin mali ɗaya aka kashe a wasu hare-hare biyu da aka kai musu ranar juma'a tare da raunata mutane ashirin 21 fahan haq mukaddashin mai magana da yawon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce harin farko da wasu 'yan bindiga suka kai wa jami'an sun samu nasarar daƙil harin lokacin da suke gudanar da wani aikin haɗin gwiwa tsakanin sojojin da ƙasar mali dakarun wanzar zaman lafiya uku da sojan mali sun rasa rayukansu a harin da aka yi musu a yankin manaka a hari na biyu da suka kai kusa da garin dostin 'yan bindigar sun samu nasarar kashe sojan wani da zaman lafiya guda haka ya ce babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres daga kausan murya ya allah wadai da mummunan harin da aka kai wa ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da ke aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar mali kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ce wasu sojoji daga ƙasashen yankin sahel da suka hada da mali da nijar da burkina faso da mauritania da kuma chadi za su taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin a jiya asabar amurka ta gargaɗi ƙasar pakistan da cewa idan har bata kama tare da hukunta malamin nan da ake zargi da kitsa harin shekara ta 2008 da aka kai birnin mumbai na india ba to tabbas dangantakar ƙasashen biyu za ta samu matsala wannan gargaɗi dai ya biyo baya ne bayan da jami'an pakistan ranar juma'a suka yi amfani da izinin da kotu ta basu na cewa su saki malam hafiz sa'id mutumin da amurka ta ayyana a matsayin ɗan ta'adda daga ɗaurin talala da aka yi masa domin rashin ingantacciyar shaida tun shekara ta 2012 amurka ke ta yin tukucin dala miliyan goma ga duk wanda ya bayar da bayanan da suka yi sanadiyar kama sa'id da hukunta shi jiya asabar fadar white house ta allah wadai da sakin sa'e da aka yi tana mai cewa hakan aikawa da saƙon bai kamata ba ne a kan rawar da pakistan ke takawa wajen yaƙi da ta'addanci a duniya a ɗaya bangaren kuma gwamnatin pakistan ta yi kira ga rundunar sojan ƙasar da ta magance matsalar da dubban masu zanga-zanga ke haifarwa a faɗin babban birnin ƙasar islamabad bayan da jami'an tsaro suka ɗauki wani matakin da ya haifar da tashin hankali sama da jami'an tsaro ɗari da kuma ɗimbin masu zanga-zanga ne suka samu raunuka a cewa wata majiya daga asibitin yankin. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Makon jiya mun bude shirin ne da rahoto kan korar malamai su sama da dubu ashirin da gwamnatin jihar Kaduna ta yi saboda malaman sun faɗi jarrabawa da ta kamata a ce ɗaliban malaman su 'yan aji hudu ne suka ɗauki wannan jarrabawar. Wannan makon ma da labarin malamai za mu fara shirin, amma wannan karon kan nasarar da wasu suka yi a gasar zaɓen malami da ya fi cancanta a shekara tsakanin takwarorinsu. Gasar ta ƙasa ce baki ɗaya. Ga rahoton wanda ya zama zakara a jihar Sokoto da Murtala Faruk Sanyina ya haɗa mana. Gasa ce dai da kamfanin lemon kwalba na Breweries na Najeriya yake gudanarwa a kowace shekara domin zakulo fitattun malamai a Najeriya tare da makasudin karfafawa wannan fanni na sha'anin bada ilimi ga manyan gobe. malaman makarantun sakandare daga jihohi 26 ne suka fafata a matakin karshe na gasar ta wannan shekara inda wani malami daga jihar delta ya zama gwarzon shekara na kasa baki ɗaya jihar lagos ta zo ta biyu yayin da jihar niger ta zo ta uku daga cikin malamai fiye da dubu uku da suka shiga gasar a jihar sokoto mamuda shehu daga makarantar sakandaren 'yan mata tana na da ke sokoton shine ya lashe kyautar gwarzon shekara a matakin jihar ta sokoton lamarin da ya ba shi damar lashe zunzurutun kuɗi naira dubu ɗari biyar a wani biki da kamfanin ya gudanar a birnin Eko. so kuma gasar ana yin ta ne online wadda suke ce ma na'urar ko gizo-gizo haka tambayoyi ne da ya haka game da harka harkar koyaswa irin hanyoyin suwa haka da kuma irin a'a ya kamata malami ya zama ko a cikin makaranta a'a ya kamata malami ya hulɗa ko da tare da ɗalibansa so mutum ke ƙoƙari ya danganta karantarsuwarsa da zamani da kuma ga tashi fahimta ga tashi kwarewa. A ta bakin shugabar makarantar ta 'yan mata tana na Aisha Abdulkadir. Wannan al'amari babba abin alfahari ne a gare su. Ban sai da zan bayyana maka daɗin da Nijiya ba. Don malamai da yawa cikin nan jihar Sokoto kaga malamai na da yawa makarantun ne na da yawa kuma malamai su yi ta shiga wagga takarar amma babu wanda ya kai matsayin da malami na ya kai so kaga abin bugun gabana ina ganin akalla Sokoto muna da makaranta 200 da ko 70 da nawa na so kaga a ce cikin wa'annan makarantun ne sannan akwai malamai ko na makaranta ta ina da malami 137 to ko na makaranta ta ɗaya anka tsaya anka ce mutum shi ya shigo ya zama zakara kaga ko shi abin horin ciki na ga shugaban wannan makaranta to alhamdulillah mun gode ma Allah fitaccen malamin na jihar Sokoto na shekara Mamuda Shehu ya bayyana lamarin a zaman babban kwarin gwiwa a gare shi na dagewa ga aiki a sashen da wasu ke yi masa kallon rashin tuwo ke sa a ci wake. Eh, na yadda cewa in dai mutum na kokarinsa yana iyaka kokarinsa eh, rana za ta zo da wannan kokarin da yake yi mutane za su shaida ga wannan kokarin da yake yi da yawa waɗanda ke dibin wahala ɗaya ce kake yi waɗannan iyawa namu ne sannan ba harkar ilimi ma dai gaba ɗaya ba harkar mutum ɗaya ba ne to alhamdulahi na samu ci gaba kware da gaske don ma a ce ma an gode wani abu ne sannan har waɗanda ba su sanka ba su sanka shi ma wani abu ne. Duk da yake na yi yunkurin jin ta bakin kwamishinan ilimi na jihar Sokoto a kan lamarin to amma hakan bai samu ba domin kuwa ya yi tafiya a daidai lokacin hada wannan rahoto to amma tuni da ma'aikatar ta ilimi ta jinjina tare da yabawa Malam Mamuda inda har kwamishinan ya gabatar da shi ga gwamnan jihar duk da yake har kawo yanzu gwamnati bata bayyana wani ihsani ko sakayya ga malamin ba Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. A ƙoƙarinta na tallafa a ƙoƙarin sake farfado da harkokin ilimi gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi kirarin tana ciyar da yara a makarantun firamare fiye da miliyan biyar a jihohin ƙasar goma sha tara. Ƙarƙashin shirinta na ciyar da yara wadda manoma da mata masu ƙananan jari su ma suke amfana. Ga rahoton Madina Dauda. Gwamnatin Najeriya ta ce ta samu nasarar ciyar da ɗaliban makarantun firamare sama da miliyan biyar da dubu ɗari biyu a ƙarƙashin shirinta na yayi talauci da rage raɗaɗin yunwa a cikin al'umma. A yanzu haka makarantu dubu ashirin da takwas daga jihohi goma sha tara ne ke cin gajiyar wannan shiri. Gambo Manzo shine mai ba shugaban ƙasa shawara a harkokin siyasa. Muna sa ran kafin ƙarshen shekarar nan jihar kano da jihar katsina za su shiga sahu to a wannan ne muke so mu samu miliyan biyar da ɗigo biyar don haka hada da katsina da kano kafin karshen shekarar nan allah ya yarda wato jihohi ashirin da ɗaya kenan yau ɗaya kenan sauran jihohin kuma muna sa ran a wata uku na farkon shekara mai kamawa duk su ma za su shiga cikin sahun jihohin da ake ciyar da ɗalibansu wannan ciyar da ɗaliban nan gwamnatin tarayya ke ciyar da ɗaliban nan ne ko dai gwamnatocin jihohin nan ne gwamnatin tarayya ita take ciyar da ɗaliban nan abun da gwamnatin jihohi suke yi shine su suke samo masu dafa abincin a cikin jihohinsu sannan su suke lura da yadda ake ba wa ɗaliban nan abinci da tabbatar cewa ɗaliban nan ana ba su abincin da ya kamata gwamnatin tarayya wanda take ne tana biyan masu dafa abincin zuwa akawun ɗinsu kuɗin kwana goma goma kuma kowace mai dafa abinci ana ba ta kuɗin ɗalibai 150 kowace mai dafa abinci na dafa abincin ɗalibi a rana 150 kenan ta zama 'yar kwangila? eh za a iya kiranta haka an yi haka ne saboda a samu aikin yi wa mata da muke tare da su suke kuma tallafawa iyalansu suma sannan kuma abin da ake dafa wannan ake ba wa ɗalibai abu ne da ake sayan shi daga gurin manoma da suke eh, nomawa a kowane yanki saboda a karfafawa masu yin noma su ma idan sun noma za a samu inda za a saya kuma za a saya da daraja kuma masu girkin nan yanzu guda nawa aka ɗauka a jihohi sha tara nan akalla yanzu an ɗauki masu dafa abinci guda dubu hamsin babu shakka Wannan shiri na daga cikin sauye-sauyen da gwamnatin APC ta kawo, to sai dai ga wasu lamarin ya haifar da cece kuce da mahawarori daban-daban. To yaya 'yan jam'iyyar PDP mai adawa ke kallon wannan canjin ne? Hawa Ibrahim Gana 'yar jam'iyyar PDP ce daga jihar Yobe. Mun yi ma korafi akan yawancinmu akan cewa ba mu yarda da wannan abun ba. <laughs> Ai jiki magayi. saboda abin da yasa na ce jiki magayi ai kowa ya gani abin da ya faru saboda yanzu mu dai a wajen mu mata da kuma duk mai hankali a Najeriya an san gizo-gizo ya rufe kicin da yawa a gidaje saboda ba abin da za a dafa saboda mutane sun zamanto a yanzu wayansu suna nadama abin da suka yi wata guguwa ce ta zo da kuma in jarraba ta zo bayan da ka iya dole ka kalli wannan jarrabawa kuma in Allah ya yarda Allah da ikon shi zai ba mu ikon cin wannan jarrabawa abinci zai wadata walwala za ta dawo daidai ba ma a jihohin mu na can ba din Najeriya gaba ki dan an shiga halin kakanika yi mutane suna kwana da yunwa suna wuni da yunwa mai gida bai isa ya shiga gidan shi ba lokacin da yake so sai yara sun yi bacci saboda ba abinci suna kuka yaya gwamnati take shawo kan irin waɗannan waɗannan ƙorafe-ƙorafe ganin cewa a jihar Kaduna ma da aka fara shirin rashin isassun kuɗi sun sa an ɗan jinkirtar har yanzu ga gambo manzo mai ba shugaban kasa shawara a harkokin siyasa. Muna sa ran tunda abu na taimakawa tattalin arzikin kasa taimakawa ne wa ɗalibanmu taimakawa ne wa iyayen yara da kuma samar da eh, sana'a ga matanmu da manomanmu muna sa ran duk gwamnatin da ta zo ba za ta so wannan abu ya koma baya ba. Su kuma ɗaliban wannan yana daɗa sa su son sha'awan zuwa makaranta ɗin saboda suna samun wannan abinci ɗin a kyauta kuma mai daɗi mai daraja mai gina jiki. To sai dai tunanin shugaban kungiyar haɗaka na 'yan kasuwa Muhammad Jamma Yusuf ya ɗan bambanta. To wannan kuma inda gizo yake sakar kenan domin idan ana zancen ɗorewa a kai ita kowace gwamnati tana da iya tunaninta tana da iya tsarinta so ba na jin abin da za a iya cewa zai ɗore ne domin ita gwamnati ita kaɗai ba za ta iya ɗaukan nauyin wannan abu ba dole sai mun samu 'yan kasuwanmu su ma sun nuna shauƙin su kuma sun nuna ra'ayinsu na yin irin wannan abun saboda sau da yawa wurare da yawa mun gani gwamnatoci ma na jihohi mun ga yadda suka iya ƙoƙarinsu kamar a kano zan iya cewa na ga lokacin da aka bada irin wannan abu kuma abu ne wanda ya taimaka yara da yawa suka zo makarantu amma kuma yanzu da gwamnatin ta dan canza ra'ayi akan wannan abun watakila saboda tattalin arziki ko don wani abu to yanzu abun ya canza amma duk inda gwamnati ta ga za ta ɗaukan ma iyaye nauyi na ciyar da 'ya'yansu kamar wani nauyi ne ta ɗaukewa iyayen saboda akwai iyaye waɗanda da yawa wannan ciyarwar da sauransu yana zama musu matsala su ciyar kuma su ba da kayayyakin makaranta to duk wani nau'i wanda gwamnati ta ɗauke wa iyaye lalle lalle wannan abu ne wanda ba abin da za mu ce sai dai mu ce abin jin daɗi ne abin jira a gani shine ko sauye-sauyen da gwamnatin apc ta kawo zai kai jam'iyyar ga a shekara dubu biyu da goma sha tara madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A ma yunkurin sake farfaro da harkokin ilimi musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya yankin da dama ko babu fitina yar baya ce ta fuskar ilmi da kiwon lafiya saboda jahilci bisa alkaluma da masana suka fitar. Domin haka ne gwamnatin jihar Taraba za ta amfana da kuɗi dala miliyan takwas ƙarƙashin wani shiri na bankin duniya a guduma da cibiyar take bayarwa domin farfaɗo da ilmi a yankin arewa maso gabashin Najeriya. da rikicin Boko Haram ya sake mai da shi baya nesa ba kusa ba. Ga rahoto da Lawal Sani Kona ya aiko mana. Gwamnatin jihar Taraba tare da tallafi daga Bankin Duniya ta kaddamar da shiri na musamman da za ta taimakawa makarantun firamare da kuma azuzuwan karatun sakandare na farko da kayan agazawa fahimtar darussa littattafai da kuma kujeru. Yayin da yake kaddamar da wannan shiri, gwamna Darius Dixon na jihar Taraba ya jaddada muhimmancin ilmi ga gwamnatinsa. Tsarin ceton jihar na tafi daidai. Yanzu muna ceto ne na sashen ilmi. Ko ka yarda? Ko baka yarda ba. Muna kan bakanmu don ceto. Mara mana baya don ka sami ilmi. Da na hau mulki a watar Mayun shekarar 2015 na ce aniya ta ce na ceto wannan jiha daga matsaloli da ke addabarta. Yanzu ina ceton sashen ilmi. Don haka ne muka ɗaura kambun ceton ɓangaren ilmi daga lalacewa. domin mun yi amanna ilmi shine mabuɗin ci gabar al'umma domin idan mutum na cikin jahilci abin tausayi ne shi amma idan kana da ilmi kana da fahimtar al'amura kuma zai kyautata rayuwarka aniyar wannan gwamnati ne tabbatar da biyan duk wani kuɗin haɗin gwiwa da gwamnatin tarayya da kuma ƙungiyoyin agaji da ke tallafa mana wurin cimma muradinmu A jawabinsa a wurin bikin jami'i da ke wakiltar Bankin Duniya a shirin farfadowa da ilmi a gabas maso arewacin Najeriya, Alhaji Albashir Tukur ya yaba wa jihar Taraba don zamanta kan gaba wurin aiwatar da wannan shiri a kan kare. Education Program Investment Project Shirin zuba da jihohi ga fannin ilmi wadda aka yi takaitaccen sunan SEPIP na tanada kudade don inganta ilmi shiri ne da ke da tallafin bankin duniya da ke niyyar inganta ilimi a najeriya musamman gabas maso arewa inda rikicin boko haram ta shafa a yau taraba ce ta farko cikin jihohi tara za su amfana daga wannan shiri yayin da aka kaddamar da wannan shiri don agaza wa gwamnatin najeriya ita gwamnatin taraba ta yi gaba misali shine wannan ɗaukar malamai dubu uku aiki da ta yi Mr. Yakubu Agbaizo, shugaban hukumar ilmi bai ɗaya na jihar Taraba ya ƙara haske bisa makasudin kafa wannan shiri. Bankin Duniya ta ga ya kamata a taimaka wa makarantunmu na jihohin da daman Boko Haram ya same su. Mu Taraba muna cikin waɗanda muka samu wannan taimako daidai saboda mutane sun kwararo daga a wancan area sun zo muna cikin nan wanda ya sa muna ya sa makarantunmu suna bukatan taimako wannan shirin yana son ya taimaka wa malamai waɗanda suke kakara yawanci in ka duba malaminmu ba su son zama a kakara kowa yana so ya zauna a birni to wannan shirin yana son ya taimaka wa duk malamin da ke karkara a tallafa masa so a cikin kuɗin watan shi za a iya ce to a biya a kara mishi a cikin ɗari a biya a bashi kashi ashirin a ƙarshen wannan taron ne gwamna darius dixon ya kaddamar da raba takardar ɗaukan aiki ga wasu daga cikin malamai dubu uku da jihar ta sanar ta ɗauka aiki dauda adamu ganshi nce mathematics from kurmi local government peter b bachelor of education sociology diga law Aminu Kotolo. Ok, kin yi kusan shekaru nawa ke neman aiki? To, na kusa dai shekara shida da nake neman aiki, amma Allah ya bani zarafi this marau na samu. Anda kuma ina kara gode ma gwamnan Taraba State a zarafin da ya bani ina na cikin 3,000 t-shirts da ya ɗeba. Sunana Absalom Luka. Ok, uh, kana daga wani karaman hukuma? Ina karaman hukuman Bali. yau din nan ya kake ji da aka baka? Yau ba wanda yake ni murna duniya. A shekaru nawa ka gama makaranta? Shekaru yau biyar zuwa shida yanzu haka da na gama yansi Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo, Nigeria. Daga Kaduna kuma Sani malumfashi ne aiko mana da rahoton cewa Najeriya ta kama hanyar ciyar da ilimin kimiyya gaba sakamakon taimako da ƙasar Japan take badawa ga yin kyakkyawan daɓe tun daga firamare. Sani ya ce don amara shirin baya cibiyar horar da malamai ta ƙasa NTI ta tanadi motocin tafi da gidan guda goma sha biyar don koyar da darasin kimiyya da lissafi tun daga aji hudu zuwa aji shida. Ya halarci zauren darasin kimiyya da lissafin. Group 6 are going to report their observation. Activities 1. Arrange 12 bottles top under the number on each triangle given to you and discuss the relationship. My name is Muiwa Wiklis. I'm the chairperson of Group 6. My name is Rabi'at Muhammad Haris. I am secretary. Activities 1. 1. Rectangles. two rectangles, three square, four square, six rectangles. Mana ya sunanka? Lawal duba gari ta durga. Ina son ka gaya mana tsarin da kuke bi. Eh, shi al'amari na ilimi kullum ci gaba yake yi tun lokacin da aka dawo da smasi a nan nti hmm. wanda yake tana da haɗin gwiwa ne da hukumomin japan turawan japan sun zo sun yi amfani da makarantar sun yi demonstration wasu darussa hakanan kuma malaman an ɗebo su an kawo su a nan su yi training kuma sun yi training din sun yi training wanda yake na duk wani malami mai karantar da al'amarin kimiyya an kawo su nan kuma da aka ba su horo sun koma suna aiwatar da irin wannan horo a wannan makaranta sai kasance yaran sun kusan fahimtar duk yadda al'amuran horon yake to su yan japan din da suka zo ma malaman da ke koyarwa a makarantar gwaji na nti primary ne aka dauka aka horar da kunan da suka tafi ko ci da aikin da suke koko ita wannan hukuma da aka yi ta sama sai an yi ta ne ai don saboda kasa baki daya to sai kasance dama ta ba da cewa a lokacin da za a horar da wasu malamai na na jihohin da aka zaɓo na rukuni-rukunin jihohi shine zoning to idan an tashi horar da su to sai a hada da wasu daga cikin malaman makaranta sai a hada su tare da waɗannan malaman da aka gayyato domin a ba su irin wannan horarwa a shigo mai yau na ga kun raba su rukuni-rukuni kamar ɗalibai shida ko kuma sai na ga suna tsayi da kansu shin haka tsari yake wato shi wannan tsari na aje su rukuni rukuni-rukuni ana yin shi ne domin yara da kansu kowane yaro da irin baiwar da Allah ya masa su domin su fahimci junansu na farko su saba ma junansu ta hanyar shugabanci a zaɓe da kansu sa'annan kuma su karkasa iliminsu rabo ga kowa daga cikinsu su shi yasa ake kiran waɗannan yaran rukuni-rukuni saboda idan aka ba su al'amari na ilimi sai a ga shimmini ne fahimtar su da farko kafin malami ya zo ya ce musu to wuri kaza da kuka gano kaza iri ɗaya yake da irin wanda yake a zahiri idan iri ɗaya ne to an samu fahimta to da zara an samu bambanci to nan ne yara za su ɗauka cewa to lalle ga inda su suka yi kuri to kenan ga zahiri yadda abun yake so wannan aikin rukuni rukuni an yi shi ne domin su rarraba fahimta a tsakanin su ba tare da ma malami ya yi magana ba tsakanin su kamar yanzu yadda muke gani kina idan sun kowane uh, rukuni sun gama malami kuma zai zo ya gyara ne akan abubuwa ko ko abin da ya lura masha Allah su yara abun da suka fahimta to za a zo musu da cewa to a bisa zahiri na ilimi ta wannan sashi da aka ba su suka gwada kansu to ga yadda zahirin yake su a cikin zuciyarsu za su ji daɗi cewa ah, ashe ai iri ɗaya ne da irin yadda aka gaya muna a yanzu ashe mun gano shi da kansu kenan ganewar to ta zo daga gare su ba wai cewa malamin ne ya karantar da su zahiri ba amma ya nuna musu ta rubutu cewa ga abun da ake son ku yi shin kun iya yi da suka iya yi to idan suka gan shi cewa a zahiri haka yake har a rayuwarsu za su samu natsuwa kuma fahimtar za ta zauna a kwakwalwarsu to ana yin haka domin haka ne yanzu yan wani aji ne wayannan su ne yan ajin karshe aji shida na firamare sani shabi malamfashi murya amurka daga kaduna a najeriya yan makaranta mai karatu shi ilimi hanya ta ce mai sanya ya raina yan makaranta mai yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta gashi wuri rana yi karatu ni a wurin wurin bayan raina na yi biyayya ne ga iyaye su suka so su hana ya gure ku ji na daba da Allah ka mu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.